daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana a kan mitoci sittin 49 da kuma 41 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba yau juma'a 29 ga watan yunin shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Yara fiye da dubu goma ne aka kashe ko aka naka bara a tashe-tashen hankula a faɗin duniya cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugabannin ƙasashen Habasha da Eritrea sun amince su gana a karo na farko cikin shekaru ashirin. sannan kasashen afirka a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya sun yi maraba da rattaba hannun tsagaita wuta na dandandan da aka yi tsakanin shugaban sudan ta kudu da tsohon mataimakinsa to a jihar Legas ɗin najeriya wata gobara da ta tashi bayan da wata motar tankar dakon mai ta bingire ta yi sanadin mutuwar akalla mutum tara kana motoci sama da hamsin suka kone to ko me ke haddasa yawaitar faɗuwar tankokin mai a najeriya musamman ma a jihar ta Legas? wallahi wani bi direbobi su adalai saboda da ana kontrol din duk mai mo direban da ya san motar sa ba ta da birki to kai shiga to direbobin ba su fahimci mutum ya ga yar da birki ko ya lallaba ne ta haka idan muka leƙa ƙasar ghana da ke makwabtaka da najeriya shugaban ƙasar nana akufo ado ya sallami shugabar hukumar zaben ƙasar da wasu mataimakanta biyu to koya 'yan adawa ke kallon lamarin In ba ku da wani shirin sata zaɓi ba za ku yi abin da kuke yin gaba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayanin waɗannan rahotanni sannan muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Juma'a za ta gabatar. Sunana Mahmud Lalo ina tare ne da Ibrahim Kalmasi Garba wayanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yara fiye da dubu goma ne aka kashe ko aka na ƙasa bara a tashe-tashen hankula a faɗin duniya cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. An samu rahotannin mummunan cin zarafin yara har sau dubu ɗari ko ko dubu ashirin da ɗaya a shekara ta dubu da sha bakwai wanda ya nuna ƙaruwar al'amarin sosai idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata a cewar sakamakon binciken sashen nazarin tashi tashen hankula da kuma hukumar yara. yara ƙanana maza da mata sun kaɗu sosai da tashe-tashen hankula da aka daɗe ana yi da kuma sabbi duk kuwa da ci gaban da aka ɗan samu har yanzu irin cin zarafin da yara ke fama da shi ba abin yadda ba ne a cewar wani mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a wata takardar bayani rahoton ya taɓo ƙasashe ashirin ciki har da wuraren da al'amarin ya fi tsanani kamar su yemen da siriya da kuma afghanistan shugabannin kasashen habasha da eritrea sun amince su gana a karo na farko cikin shekaru ashirin wanda wannan wata alama ce ta ci gaba a diflomasiyyance tsakanin kasashen arewaci wato arewa maso gabashin afirka makwabtan juna ministan harkokin wajen habasha warkne gebeyehu ya gaya ma kamfanin dillancin labarun associated press jiya alhamis cewa ganawar za ta samar da abin da ya kira wata dama ta maido da zaman lafiya ya ƙara da cewa amma har yanzu ba a tantance lokaci da kuma wurin ba babban jami'in na diflomasiyyar ƙasar habasha ya yi wannan maganar ce a daidai lokacin da tawagar ƙasar eritrea ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar usman saleh ke kammala wata muhimmiyar ziyara ta tsawon kwanaki uku a habashar ƙasashen biyu sun katse hulɗarsu bayan da yaƙi ya ɓarke tsakaninsu sanadiyar takaddama kan iyaka a shekara ta 1998 shekaru biyar bayan da iritiyar ta samu 'yancin kai daga habasha ganawar za ta kasance haɗuwa tsakanin shugaban habasha mai ƙoƙarin sauye-sauye dr abi ahmad da kuma shugaban eritrea ezek efirwarki shugaban ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ware kansu a duniya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Afirka a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis sun yi maraba da rattaba hannun a yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da aka yi tsakanin shugaban sudan ta kudu da tsohon mataimakinsa to amma sun bayyana damuwarsu cewa kamar sauran yarjejeniyar na baya kar wannan ya kasance bai dore ba shugaba salva kir da mai ja da shi kuma tsohon mataimakin sarit macer sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ranar talata a khartoum jakadan sudan ta kudu a majalisar ɗinkin duniya akwai bono malwa ya ce wannan yarjejeniyar ta hada da sauran bangarorin da ke taka rawa a wannan tashin hankalin kuma dukkaninsu sun yi alkawarin haɗa kai wajen maido da zaman lafiya a ƙasar jakadan habasha take da alemu ya ce kwanakin da ke tafe za su kasance da matukar muhimmanci ya ƙara da cewa What matters now is of course for the parties to honor this commitment and implement the ceasefire. abin da ya fi muhimmanci yanzu shine kamar yadda aka sani dukkanin bangarorin su mutunta alkawarin da suka yi su aiwatar da zaman lafiya. Shi ma jami'in dimokrasiyyar kasar Abir Kos ya yi kira ga dukkanin bangarorin da su mutunta alkawarin da suka yi. ya kuma ce gwamnatin kasarsa ta amince a girke sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar ƙasashen ƙuryar afirka don tabbatar da mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta faɗi jiya alhamis cewa amurka na ƙara himma wajen ƙarfafa ma ƙasar pakistan gwiwa ta daina samar da tudun tsira ga 'yan ta'adda hali wacce ke ziyarar a ƙasar Indiya ta ce ƙasar pakistan na bayar da haɗin kai to amma amurka ba za ta amince da duk wata gwamnatin da ke daure ma 'yan ta'adda gindi ba haɗin kan pakistan na da muhimmanci ga manufofin shugaban amurka donald trump game da afghanistan amurka na matsa lamba ma pakistan kan ta daina bayar da mafaka ma 'yan ta'adda waɗanda ake zargi kan hare-haren da ake kaiwa a afghanistan ƙasar pakistan dai ta ƙaryata cewa tana bayar da mafaka ga 'yan ta'adda tana jaddada cewa ana ruruta irin tasirin da take da shi kan 'yan taliban fiye da kima an kama ɗaruruwan masu zanga-zanga bayan da suka shiga tare kuma da mamaye zauren majalisar dattawan amurka a birnin washington dc don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba donald trump kan shigi da fice. 'yan sandan shiyar capitol sun damƙe masu zanga-zanga wajen 575 aka tsiri mata masu yin tar da manufofin ba sani ba sano ba sabo na shugaba donald trump kan bakin haure ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya akalla mutum tara ne suka rasa rayukansu. Kana motoci sama da hamsin suka salwanta bayan da wata tankar dakon mai ta kama da wuta akan babban titin da ya hada da jihar ta Legas da Ibadan babban birnin jihar Oyo. Lamarin ya faru ne da yammacin jiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana daga birnin na Iko. rahotanni da ke fitowa daga hanyar lagos zuwa ibadan na nuna cewa ya zaka mutane tara ne hukumomi suka tabbatar sun rasa rayukansu yayin da motoci fiye da hamsin kuma suka kone sakamakon faduwar da wata tankan mai ta yi hatsarin ya auku ne dai a lokacin da birkin trailer tankin mai da ke shaƙe da man fetur ya lalace wata kuma ta dinga baya baya har ta fara dukkan motocin da ke binta mr hajinus ameje shine babban kwamandan hukumar kula da ta najeriya jihar lagos um, by the time the uh, dust settled we counted about uh, 54 vehicles that were burnt and um, we were able to recover nine bodies uh, burnt beyond recognition. Ya ce bayan da kura ya lafa akalla motoci hamsin da hudu ne suka kone kurmus yadda kuma muka gano wasu waki na akalla mutane tara su ma ba iya gane su. A cewar jiran manajan hukumar da ke kula da ba da agajin gaggawa na jihar Lagos Mr. Adesina Timiyu akalla akwai mutane biyu da aka kai asibiti da ke samun kulawar likitoci da ko ke haddasa irin waɗannan haɗura Ibrahim Dogo dogon direban tankin mai ne a najeriya wanda kuma ya dora alhakin irin wannan hatsara a kan wasu daga cikin direbobin tankokin mai ko kuma manyan motoci a kasar wallahi wani direbobi su adalai saboda inda ana kontrol din duk mai mo direban da ya san motar sa ba ta da birki to kai shiga ko mm. kuma mai motar ne ta a to direbobin ba su fashi in ya ga yar da birki ko ya lallaba da ita haka ne a yi na ya zuwa ya lodi da uku da abu ya gitta maka ka ga mota tuni dai hukumomin ba da agajin gaggawa da kuma kiyaye hatsarin mota suka fara aiki gadan-gadan na kwashe motocin da suka kone tare da motoci da sauran jama'a za su ci gaba da wucewa akan wannan hanya da ya tashi daga lagos zuwa ibadan da kuma sauran jihohi na arewaci da kuma kudancin najeriya babin ya jibirin murai amurka daga lagos mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar qur'ani ce duk sa'in da na zo Allah kyauta idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa shugaban ƙasar Nana Akufo Ado ya soke shugabar hukumar zaben ƙasar da wasu mataimakanta biyu shugaban ya sallami Charlotte Osi da wasu mataimakanta Ahmadu Sule da Georgina Opuko mankwa bayan da wani bincike ya same su da laifin almubazzaranci da wasu laifukan da suka jibinci hakan daga Accra ga rahoton Ridwanullah Abbas Wannan ya samu ne bayan da kwamitin da babban alkaliyar kasar Jesse Sophia Akufu ta kafa a bisa amfani da doka mai lamba 146 shafi na hudu a kundin tsarin mulkin kasar don bincika koket da wasu ɗiyan Ghana sun kai akan mutanen guda uku. Kwamitin ya ba da shawarar sauke su saboda halayya da sun ka nuna da rashin iya aiki ta amfani da wannan doka. Daga cikin karar da aka yi a kansu akwai yin amfani da kuɗi sidi miliyan uku da ɗigo tara wurin ƙawata ofis da amsar mota samfalin Land Cruiser daga gwamnatin John Mahama har yau da yin amfani da dala miliyan goma sha hudu yayin da aka nemi su yi amfani da dala miliyan bakwai da ɗigo biyar. Wani jawabi daga ministan labarai labarai mustapha abdulhamid a jiya alhamis ya ce shugaban ya umarci mutanen guda uku su miƙa duk abin da ke hannunsu ga daraktan albarkatun mutane na hukumar yayin da yake gode musu game da hidimar da sun kai wa ƙasar babban jam'iyyar adawa ndc ba da wata wata ba ta kira wani taron manema labarai don bayyana rashin amincewarsu ga sallaman mutanen uku suna faɗan cewar wani shiri ne da zai sa a samu yin satar zaɓe. If you don't have any plans to rig the elections, you would not be doing all these things that you are doing. Tomorrow. In ba ku da wani shirin sata zaɓi ba za ku yi abin da kuke yin gaba. Za a nuna kushin mutane akan titunan. Ya ƙara da cewa. We will as a political party with other parties. Mu da sauran jam'iyyun hadawa za mu haɗu gobe domin sanin diddikin abin da za mu yi akan lamarin nan. Yayin da muke jiran yin wannan taro, mun bukaci a bayyana mana dalilan da suka sa aka sallami maga kujerar hukumar da ta guda biyu daga ofis na dai tuntuɓe irbadi ibrahim masani akan shanin siyasar duniya akan lamarin ya kuma yi min bayani game da inda wannan mataki na gwamnati zai iya kai ƙasar. kasan kotun ghana ko judiciary mu muna da imani cewa suna aiki kan da ya kamata. Kallo election ma kana zuwa kotu, amma ce wai za a samu tangarda a jefi juna ko a jima juna ciwo lokunta da yawa kasan gane ba mu samu haka so intellectual discussion ne za a samu amma abin da zan gaya ma shi ne matakin da aka daukan ga komawa baya zai yi biya so shi da mun roka mu da muke fashin baki yau da kullum mm. ko da ma an zabi wani mutum daban ya zama electoral commissioner mm. ya kamata a samu dace a cross political party lines jami'an siyasa duka a zauna amma samun wannan dace shi kuma zai wuya. Abokan adawa sun sha alwashi za su yi zanga-zanga yau juma'a in Allah ya yarda. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. da gaba ba alheri ba To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda gugu ke cewa karfe 1 dare da kwata. Yanzu ga shirin lafiya uwar jiki. Babu mai hoji Lafiya uwar jiki babu mai fice da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san cewa yau ta wanke hannu akai-akai tankar allurar ga kafin cututtuka ne? Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu dubi muhimmancin yawaita wanke hannu wajen rigakafin kamuwa da ilahirin cututtukan da ake fama da su. Wanke hannu tamkar allurar rigakafi ne da mutum zai yi da kansa. Matakai biyar masu sauƙi da mutum zai ɗauka da zai rage yaɗuwar cututtuka kamar gudawa da kwalara da dai sauransu. Wanke hannaye akai-akai musamman bayan an je ba haya ko kuma yaro ya dawo daga makaranta ko kuma daga wurin wasa na ɗaya daga cikin hanyoyi mafi nagarta na kawar da ƙwayoyin cututtuka da rigakafin kamuwa da cututtuka da kuma hana yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka ga wasu. Hanya ce mai sauƙi da zai taimaka wajen rigakafin kamuwa da cututtuka ko yaɗa ƙwayoyin cuta. Galibi yara da yakan kwaikwayi iyayensu ne, to amma abin takaici yawancin mutane musamman a ƙasashe masu tasowa ba kasafai suke koyawa 'ya'yansu muhimmancin wanke hannaye akai-akai ba a saboda haka na gayyato dr munir mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa da ke jami'ar facebook a nan amurka domin yi mana ƙarin haske. likitoci To, kasan muna batu ana batun cewa kazanta kazanta su ne duk kazanta ne ke haddasa duk kusan za a ce dukkan cututtuka ma da ke addaban mutane. To, a muna da wata al'ada kuma kasan yaro duk abin da ka koya mishi ko kuma ya taso ya ga kana yi shi zai yi. Mutanenmu ba kasafai muke wanke hannunmu a koda yaushe ba. Me za ka faɗi game da yawaita wanke hannu? kamar yadda muka bayani a kan tsafta dama inda akwai inda tsafta aka fi bukatar ta shine tsaftar hannu duk inda mutum bai wanke hannunsa ba to fa duk abin da ka je ka taba in mutum ya je ba gida ko ya je ba haya ko wani abu to fa duk inda ka je ka ci abin ka zo ka ci abinci ko kai wata harka to wannan duk abin da kai yake na bayan gidan nan zai dawo ya shige cikin cikinka. ka in ka zo ka mutum ya ɗebi ruwa ko ya ɗebi abinci ya ci to wannan ragowar bayan gidan nan ko kai ba ka ganin shi a haka a zahiri a da akwai alamunsa da ragowarsa wanda ɗan wannan abin da ba ka gani idan ya shiga abincin mutum ko ya shiga ruwan da zai sha ya isa ya kawo masa illa ya isa kuma in ka je ko ka taɓa wani ka ɗauki yaro ka gaisa da mutum shi ma ka shafa masa wannan cuta hmm. saboda haka wanke hannu shine babban wato an akwai bayani da aka yi aka ce babban an ba a duk duniya a duk wani tsari na lafiya babu wanda yake da babban tasiri fiye da duk magani duk wata allura duk wani rigakafi da duk wani asibiti da za a gina wanke hannu tasirin da zai da mutane za su tsaya su dage akan wanke hannu sai ya fi tasirin kowane magani da za a sha da kuma wani tsari na lafiya ko na rigakafi da za a kawo saboda muhimmancinsa. wanke hannu ba karamin mahimmanci ne da shi ba wajen tsaye da yaduwar cuta to a yaushe akan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira a dr mustapha manar ko akwai wani ƙarin bayani da za ka mana to shi ne ai kin gama magana tunda aka tunda dai dama tsari irin wannan shi ne ranar banɗaki ta duniya da aka ware ta an ware ta ne dama don a tattauna a fito da wannan matsala kuma kowa ya je unguwarsa ko majalisarsu ko gidansa a tattauna yadda za a samu yadda za a inganta harkar tsafta tsaftar muhalli da tsaftar hannu da tsaftar gida da kuma allah ya kara mana lafiya amin sun ma'amun haka ne lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku a kan kiwon lafiya likita na fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya to tambayar mu ta farko a yau likita ta fito ne daga wajen malam sa'idu abdullahi daga can da maturu jihar yobe ya ce yana son ka mishi karin bayani akan cutar bacci sleeping sickness shin me ke kawo wannan cutar ne akwai yawanci waɗanda suke da irin wani cewa wani abu ne da ke faruwa a su da kuma kin sa irin abin nan da ake kudan tsando eh. eh wanda ke in ya ciji mutum shi ma yana kawo wannan amma in dai kana da irin wannan ciwon ko ciwon bacci bacci din nan <laughs> to ya kamata ka wani likita in dai domin ciwon tsando ne akwai magunguna za a iya baka kamar in kudan tsandan ne ya ciji mutum to kudan tsandan na ina suke yawo a kusa da ruwa ne ko a eh, ina kusa da ruwa suka fi yawa to eh to saboda haka in dai kana tsammani shine kai sauri ka je wani likita za a iya taimakon ka amma kuma in dai na sha'anin kwakwalwarka ne to akwai waɗansu mutane yadda kwakwalwar take ba abin da za a iya sai dai a rinka ba su wani irin magani wanda zai taimake su To wannan ciwon ah, bacci dinnan ah, sleeping sickness dinnan wanda ko yaushe mutum yana zaune yana bacci dinnan ba abin da za a iya mishi rabu da shi kwata-kwata? In dai domin kwakwalwa ne yawanci sai ikon Allah yanzu akwai wani irin abin da ake za a buɗe kwakwalwar. Don aka buɗe yanzu kamar nan masu ilimin kimiyya suna wannan za a ga wani ɓarayin kwakwalwar ke sa wannan za a iya ɗan taɓanta ana aiki da ita za a iya gyarawa wani lokaci amma wannan har yanzu bincikensa ake hajiya. To ga kudan tsandan nan akwai maganin rigakafi ne ko ko magani kawai za a ba mutum? Yawanci akan ba mutum magani ne, sha kuma in mutum ya san za a shi wurare akwai magungunan da ake bayar ya kare ka amma in dai kana tsammani za ka je irin wuraren ne ya kamata ka rinka shan magani. To Allah ya eh. sawaƙe. Amin amin. Shi kuma Abdulaziz Ibrahim dan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da a can Maiduguri. Ya ce da Allah ka mishi bayanin shin me yake kawo da tunkunne ne? wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci eh abin da ke ka earwax ah, akwai waɗansu irin ruwa da kuma yadda fata cikin kunnen yake eh. kai ta ruwa ne bayan an ɗan kamar lokaci lokaci yana taruwa to shi ke kawo wannan wax amma ya danganta wadansu mutanen bai taruwa da sauri waɗansu suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kun akwai irin ruwa da ake sa amma ya kamata mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je duk akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan. to likita iya watsin yana eh, akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa. wani lokacin in yayi yawa mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala er, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan wasan ko kuma in mutum ya ga bai jin bai ji sosai kila ita iya um, wasan ne ne eh, wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wax ne to in ka je za a iya cire akwai abin ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to eh, eh. Wani abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya. Baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko? Ba bai bai wannan yawan hajiya. To ina fatan shi Malam Abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To hajiya. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Oh. Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika haraswa. yadda na yanayin ɗan adam yake kenan a kodansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam in ka shaƙe shi to wannan a kodansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam in ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai waɗansu ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma in yi tsanani. To likita ga wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je ɗin ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake iya yawa mutum? akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka rai shakan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun ɗan adam ko kuma lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma lokacin na irin so harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage tsananinsa amma kyansa daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hanyar. To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Eh. Yawanci mutane na sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙi wannan da ya zaga ina ta tari ko wani lokaci majina na fita ɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. to eh. to kamar shi wanda bai san warin hayaƙin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. in ya rufe hanci in abin ya tsanani zai iya wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai rufe amma abu mafi kyau shine in ma motar ya rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta da da hayaki da yawa eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma inda zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da yawa to ya fi to Allah ya sa a dace. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu salama da masu sauraron mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A ce ya ta a ana rawa kuri. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice yara fiye da dubu goma ne aka kashe ko aka nakasa bara a tashe-tashen hankula a duk faɗin duniya a cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya. shugabannin kasashen habasha da eritrea sun amince su gana a karo na farko cikin shekaru ashirin wanda wannan wata alama ce ta ci gaba a diplomasiyance tsakanin kasashen masu wato arewa masu gabashin afirka koko ah, da ke da juna Ƙasashen Afirka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis sun yi maraba da rattaba hannun yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da aka yi tsakanin shugaban Sudan ta kudu da tsohon mataimakinsa. To amma sun bayyana damuwarsu cewa kar sauran kamar sauran yarjejeniyar wannan ma ya zama na jekanayika. jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nake hali ta faɗi jiya alhamis cewa amurka na ƙara himma wajen ƙarfafa ma ƙasar pakistan gwiwa ta daina samar da mafaka ga 'yan ta'adda an kama ɗaruruwan masu zanga-zanga bayan da suka shiga tare kuma da mamaye zauren majalisar dattawan amurka a birnin washington dc don su nuna fushinsu kan tsauraran matakan da shugaba donald trump ke ɗaukawa kan batun shige da fice masu haro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai da an jima a shirinmu na hansi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah ya idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga labarai cikin hotuna da ma bidiyo kafin nan bari mu ta iyalan alhaji abdul adamu mai awo da na injiniya ahmad balarabe manna ɗaurin auren 'ya'yansu shamsuddin da amaryarsa amina wanda za a ɗaura gobe asabar a birnin zari da ke jihar kaduna da fatan allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da solomon abu da ya taya mu gabatar da wannan shiri sai kuma injiniyan mu dara smith mahmud lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin mana hasi da lafiya